duk mutumin da ya zo ya sadu da mace mm. ba a san ranta ba mm-hmm. ba ta da yadda ta iya mm. ka tirsasa ta ka sadu da ita ko tana bacci ka sadu da ita mm. ita kawai rama azumin za ta yi ɗaya za ta rama kai kuma kai guda ɗari da ashirin Imana. Haddan nata kenan? Ba dole kai nata. Haka nan mutumin da ya zama yana bacci, ka lallabo kai wai don ka karya masa azumi. ka ɗebo ruwa mai sanyi ka fasa a haifiya wata kar ka diya mm. ya mai a baki mm. shi kuma yana talasa mm. ya sha yana sha to shi ma wannan sai ka yi masa kafarar wannan azumin da ya kai shi ya sha Allah ya sha da shi Allah ya sha da shi amma sai ya rama daya saboda wannan la yakbalun ba. wani baya iya daukewa <coughs> Allah ka barkamu da kasancewa da ku ta cikin shiri na musamman mai suna tambayoyi a watan Ramadan. Sunana Muhammad Ai Muhammad a soke laifiye tare da babban malaminmu wato Malam Hafiz Muhammad Shuwaki. Kada ku ce kullum sai dai ce malam faɗi sunanka. Eh, ya kamata ka lura. <laughs> Malam akwai tarin tambayoyi. To na'am. Domin al'umma sun shigo cikin Ramadan. Na'am. Amma kuma an tsinci kai a wani irin yanayi. Na'am. Wadda ake buƙatar fatawoyi waɗanda za a samu mafita. Na'am. Tambaya ta farko. Na'am. Ta ce mijina ne ya zama a azumin farko ina bacci sai ya sadu da ni malam ya zan yi abinda take nufi dai a tambayar tata shine mijinta a azumin farko da aka dauka eh. ya zo mata eh. tana bacci kuma ya sadu da ita to malam ya za ta yi hmm. ah, ban mafarki ta yin mafarki ta ba matsala mafarki ma'ana ta kwanta ta yin mafarki mijinta ya sadu da ita to ai ba matsala kenan malam ai ba mafarki bane ai To menene? A zahiri ne. <laughs> To da daddare ko ko da rana. To idan da daddare ne mm. miji ya sadu da matarsa da Ramadan, mm. to babu komai. Amma idan ya zama mace da Ramadan mm. mijinta ya sadu da ita. Idan da yaddarta ne, mijin ya sadu da ita, to za ta yi kafara kuma za ta yi ramuwa. To. za su yi sai kin yi kafaran nan ko ki kirama sannan ko ki yan kuyanga ko kuma ki ci da miskine ko ki azumi sittin. Malam to idan kuma lokacin da ya zo ya sadu da ita shi ne baya azumin fa an ce ya sha wasu magunguna sai ya samu sauki zai ci gaba da azumi ya sadu da ita to duk da haka tana da laifi. In dai ta bashi dama. Mm. To tana da laifi. To idan kuma ya zama tirsasa ta aka yi ya mm. tirsasa ta mm. ko ki yadda mu yi ko in sake ki. to a yanar lokacin shi kenan ɗaya za ta rama sannan shi kuma ya sani in wannan maganin ya wuce za ka rama sittin sai ka yi kafara kuma ka rama tunda kafara ba abu ɗaya ba ne ba shi zai mata azumin kafaras to eh a gurguje mm. duk wadda mijinta ya sadu da ita da rana a watan ramadan mm. in tana bacci ya shige ta mm. to kafara biyu zai yi zai yi kafarar tashi mm. zai kuma yi kafarar tata wato kenan sai ya yi ɗari da ashirin eh. ɗari da biyu kenan eh ai ba dole ba ne sai azumin ne za a yi kafara da yanko ko yan ta ku yanga ko ya eh. azumi eh, azumi nawa sittin ko a ciyar da miskini Wale yanzu ai ba ku yanga ko to sai tun ba ku yanga to ko ciyarwa ko azumin wannan dole sai ya faru sai ya faru sai ya yi nata saboda shi ya sadu da ita ko ango da amarya ko ko ko ya sunan ko ma menene to kaga kenan <coughs> eh. akwai taka tsantsan mm. ga mata mm. watan wajen watan azumin nan mm. wannan muna magana cewa a da eh. a rika dama jiki eh. ana da shoyinin yadda za a yi miji sho to a watan azumi a daina duk wani abu da zai kawo sha'awa ko ya kawo tashin hankali ko menene azumi mm. mace kake to saboda kar ki je ki jefa kanku cikin bala'i haka ne domin ki zo kawai dalin ya rungume ki mm. ya fitar da maziyi mm. to sai azumin sa ya kare to in dai maziyi ya fita azumin ki azumin sa ya kare kaga an jefa ma in kuma ni ne ya fita ko bai sadu da ke ba da ya runguma sai an sai yayi kafara to wai malam mm. kullum ana yin maganan nan mm. malamai da yawa suna fashin baki amma ana tsayawa ne a iya mazi da kuma mani mm. menene bambancin ne mani a ruwa ne fari mai kauri ya tadaffaku inda khuruji mm-hmm. yana izo yana zullo zut haka yake fita mm-hmm, mm-hmm, shi maniyin kenan idan kuma ya bushe za ka gan shi yana wari yana ƙanshin furen dabino mm-hmm. a wato ko kuma ya yake kamar ƙanshin kwai To. Eh, in yana ɗanyensa ne ina nake ganin mm. za ka ji shi yana da ƙanshin furen dabino ko kwai ko in yi bushe. Mm. Na mace kuma yala yala ne mm-hmm. sannan nata yana da kauri. Na nata tsinkake ne. Tsinkake ne nata. Eh, na namiji ne yake tsinkake. Mm. Shi kuma maziyi ruwa ne wato tsinkake raƙiƙun mm. ya kharuju mm. inda lazzati sugura yana fitowa ne yayin ƙaramar sha'awa mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. inda nazari mm. lokacin da mutum ya kurawa matarsa ido ya kalli wasu mafatin wasu gurare sai ya ji daɗi a ransa to abin da ya fitar maziyi ne inda mula'abati yayin da ake wasa tsakanin miji da mata mu sai mu ce maziyi a da hausa mata suna cewa ni'ima mm. ni'ima ita ce mazi da larabci mazi ake cewa wato kenan shi mazi yana iya fita ba a san ya fita ba eh zai iya fita ba a san ya fita ba amma ana ganewa amma shi galibin fitarsa mm. sai bayan an yi wani abu eh. ko mutum yana hira da matarsa eh. hira ta dau daɗi bayan an kashe waya mm. yana duba wandonsa sai ya ɗan ji laima laima da ya sa hannu ya tabo sai ya ji abu kamar majina majina wannan masiyi ne haka ma hmm. macin abin yana fitowa wata suna magana za ta ji suke cewa ko na jike ko na wani abu hmm. to wannan a maziyi ne yake fita hmm. to a watan azumin ramadan idan maziyi ya fita da niyyar sha'awa azumi ya karye a mu na malikiya sai an rama daidai shi yasa duk abin da zai kawo menene maziyi ya fita a bari Allah kiyaye eh insha Allah Allah ya sa an fahimta eh Allah ya kiyaye wato kenan dai shi maziyi da bambanci da kuma mani. Eh mani shi kuma mani ya kaga in dai ya fita. Mm. Mani in dai har ya fita wato wato a misali mutum idan mani ya fita yayin da ka kalli mace ko kai tunani. Mm. Tare da jin daɗi na al'ada. Mm. Kai ne ni da ƙuri an ce a yau mace kallo ɗaya ka zira mata ido aka ƙuri kai ta kallanta. Eh, kar ka ɗauke zama eh, biyu. har mani ya fita mm. to sai ka rama azumin kuma ka yi kafara in dai a watan azumin ramadani, ne oh. haka yake a cikin malikiya na fahimta mani in dai ya fita mm. ka kura wa mace ido ko ku ta hira da ita ko ka dauki waya kana kallon TikTok mm. ka kalli kana kallon raye-raye da abubuwan mata mazi a mani ya fita sai ka yi sittin da ɗaya. Wato kenan malam ita kallon mace a fili da cikin tiktok da waye da sauransu in dai ɗaya ne wani dan wani shakiyin ma eh. ya fi jin daɗi idan ya kalla a tiktok a tiktok to ya fi jin daɗi shi sa magana ta gaskiya a watan azumin na ramadan mm. ai tiktok ɗin nan a mm. kulle shi kai ka kulle ke ki kulle mm. eh saboda gudun fitina in ko za ka iya rike kanka to shi kenan eh to malam wannan tace saurayi na ne na'am muke waya da shi na'am a cikin watan azumi na'am kuma muryarsa sai ta yi min daɗi musamman irin kalamai da ya min su bayan an gama kuma sai na ji na jike to to malam yaya azumi na azumin ki ya lalace amma da kika jike me ya jika ki eh. idan mani ne ya jika ki eh. kuma ke ce kika sabbaba wa kanki wannan eh. kin tabbatar kina da yawan sha'awa sha'awan nan mm. in dai aka yi miki maganganu za ki fitar da maniyi eh. sai kika yadda eh. kuka yi hirarraki tun da kaji ta ce ta jike ba hira arziki suka yi ba malam ba daɗin murya ba a ƙarya ne ba wani daɗin murya da wani daɗin murya shi kenan ki je kin jige akwai maganganun da suka yi haka ne kai eh. ka rabu da waɗannan mutanen na zamani ba za su ai tambayar ma ba za su gaya ma gaskiya to haka ne malam ita dai ta ce dai wai sun yi hirarraki kuma an dan yi tambayoyi dai eh. sun gaya ma abin da suka jinsu a ah, to bala ai to tun da kaji ji magana cikewa eh. tun da kaji an ce an <laughs> cike eh. to an yi wasu maganganun da ba to wannan maganganun da aka in ke kin san in an yi miki irin su mm. sha'awa za ta tashi za ki jike mm. kuma kika yadda aka yi mm. to sai kin yi kafara haka haka magana fa take malam malam ba wani dan ai ba amma za mu na malikiya shi ma kenan idan shi ma inda ta jike haka ne shi ma sai yayi sosai kuwa to misali yanzu eh. menene abin da zamu dauko eh. menene yake wajabta kafara da ramuwa eh to haka ne to ya kamata mu ji abubuwan da suke wajabta kafara da eh haka ne saboda ma tunda tambayoyin da yawa wata ma a dalilin wannan za ta ji amsar ta kawai yawa eh mm. to abubuwa ne mu a malikiya mu malikawa ne almajiran imamu malik mm. daga cikin abin da yake sawa ai ai me ai kafara kuma ai mm. ramuwa mm. akwai jima'i jima'in nan wanda yake wajabta wanka eh in dai an yi jima'i azumi ya lalace kuma sai an rama sai an yi kafara kai aka yi wa koko kai ne kai macen da namijin da haka yake mm-hmm. wannan haka yake mm-hmm. misali a wannan haka yake kawai inda an yi shikenan kin yadda na yadda shikenan ta na faɗa wata ta turo min da tambaya mm. cewa mijinta ne a ramadan mm. suka yi ta kokowa da safe <clears throat> wai sai ya kusance ta da mm. ramadan ba zan faɗi sunan jihar ba ma amma dai nan wajen ne nan wajen nan wajen ne <laughs> Eh. ba a Kano bane tambaya ba eh, to malam shikenan mm. ta ce na hana shi to bayan ya saboda ya tattaba ta mm. sai mazi ya fita mm. to ya hukuncin azuminta ta ka tambaya to sai na ba ta amsa shikenan amma dai a maza abinda da ba na malikiya ba shi ba matsala mazi a wajen kamar su shafi awa. To mutum ai mutum zai iya cewa ya canja. A da ya canza ba ya canza. Mu malikawa ne nan malikawa shari'o'in musuluncin ma da mazabin malikiya. Malikiya ake. Eh ta wani malami Allah ya gafarta masa. Eh. Ko da yake yana raye na eh. taɓa na da nake rubuta littafi. Eh. Sai yake cewa ka buɗe kofa ya eh. za ka ai mu malikawa ne kar ka ma nuna wa ɗalibi da wannan shafi ko kaza. Eh. Kawai ɗora shi akan yadda yake. to shikenan misali eh. yanzu ka gama gane cewa in dai an sadi mace da namiji an ji daɗi eh. duka biyun sai sun yi kafara eh sai an yi kafara haka ne na gamsu shikenan mm. to kuma mu dauko magana fitar da mani ba tare da an yi ne ba an kwanta ba ko an kwanta ba eh. to in mani ya fita mm. ba tare da jima'i ba mm. wato wannan shi ma yana wajabtawa a yi kafara To. An gane? Mm. Amma ba za a rama ba. To alhamdulillah. fara kawai za a yi. Eh, to kamar ya kina. Eh, ai akwai akwai ramawa da kafara. To Allah na tuba annabi na tuba eh, shi ne kafara ko kuma a <laughs> ah, ah, ko baka tuka <laughs> ba magana ka ce wai Allah ai daman dole ma ka tuba ai laifi kai mm, ai ka ɓata wannan rana wai menene ma azumin ne aka ce azumi al sako an shi eh. kamewa daga barin wani abu a lugal arabiya Allah yana cewa inni nazartu lirrahmani sauman wannan na Maryam take cewa ita fa ta yi bakance ba za ta iya magana ba tana bakance na magana mm-hmm. a saum azumi to a istilahi kuma eh, eh, imsaku anil akli wa shurbi wal jima'i hmm. yawman kamilan min tulu'il fajri ila gurubi shamsi biniyati tabbat kamewa daga cin abinci ko shan abin sha ko jima'i a rana ɗaya a ramadan daga farkon ramadan daga wato min tsuru ilfajari ila gurubi shamsi daga mm. fudu alfajir mm. zuwa me faduwar rana ko eh da niyyar bauta Allah shine azumi to ka kame kai sai ka ki kamewa kai uban yan jaraba eh ka je ka ka kusanci mata mala ai cewa suke a Allah ya halice su da me da dai abinda ka faɗa mala <laughs> eh haka ne Allah ai Allah shine wani anti ya taba laifi ya ce ai Allah ne ya kadarta yi wannan mm. laifin mm. sai aka ce to ai Allah ne ya kadarta kai laifi kuma ya kadarta a yi ma bulala duk wanda ya <laughs> ya yi kazafi bulala bulala za a yi masa wanda ya zina mai mm. daure bulala ɗari za a yi masa Allah ne ya kadarta ka je ya ce Allah ne ya kadarta mu je mu ce to Allah ne ya kadarta amma kuma ya kadarta ai mabuda saboda sai mun baka kashi to saboda haka in dai har ka bata wannan azumin hmm. mutum ya sadu da matarsa to azumi wato sai yayi kafara da ramuwa idan kuma ya zama maniyi ne ya fitar hmm. ba tare da jima'in ba hmm. kafara zai ba zai rama ba in yi yanta kuyangan ma ɗaya ta wadatar in ya ci da miskini sittin ma ba sai ya yi wannan azumin ba in yi azumi sittin ɗin ma shi kenan Allah sa an fahimta to amma da sharaɗi wani zai ce kai mm. wannan wannan wannan ai ba tsauri na zaka ce mm. wai daga ka fitar da mani ba saduwa kai ba mm. ce haka ne malaman mu na malikiya suka ce akwai sharaɗi guda biyu sharaɗin farko abin da zai hana ba za ka rama za ka yi kafara ba in ka fitar da mani sai dai idan ka kasance kallo kai ko tunani kai to wannan fa innahu la yujabu eh, la yujabu kaffara mm. ya wajabta me kaffara idan ya zama kawai kallon mata kai mm. haka ka kalle ta sai ka dan kawai da kai sai mani furfur sai wuta eh, to ba za a yi kafara ba can ana maganar mutumin da ya zo aka yi aka yi tocin mm. romansin ake cewa ko romansin aka haɗu eh aka haɗu aka yi eh, yan taba taba dai haka da azumi ba saduwa aka yi ba sai kuma aka fita da wannan mani to shine za ka yi kafara ba ba ramuwa ko sha biyar ga watanni. ko arba'in da uku watanni. <laughs> Allah ya dauki wala a sama amis to ka fahimta ke mm. to amma shi ma akwai sharadi mm. idan ya zama ka kurawa ido mm. ka kura ido an fahimta a to akwai matsala ka dawwama da idan ka anyo anyo diman nazar to akwai matsala to za ka iya shiga can saboda kai ka sababa wannan oh. idan kuma ya zama ka kalli matar taka Mm. Mm. sai ka ɗan rufe idonka. Ina ba an fahimta sai ka ɗan rufe idonka Allah sarki. Sai kuma wa amma wa amna sai mutu sai mani ya fita mm. to nan ba ka fara. Allah ya sa an fahimta. Eh, ko ko dai akwai abin da ya Wato kallon tausayi kenan? A'a ba zai zama kallon tausayi ba. kallon sha'awa. Oho, to to kallon sha'awa. Kallon sha'awa ka kalli matarka ana ɗan murmushin na ana ɗan haka da idan. Eh, wato lamar yi daɗi. Subhanallah. Ko kuma ga ita macen tana ma fari. Eh. Tana wani wani wani wani harba harba tana wani Wato kenan dai shi yanzu ana azumi hmm. da aka ce matan ku gonakinku. Eh. a lokacin an kulle gonar. An kulle gonar. <laughs> Hayo ai ni yanzu ina azumi daga kin zo kin yi wani haka da hannu ana ce dakata dakata. <laughs> Dakata. ko ana ana irin siriri kai ka san mun ci eh, a baya eh. mata su rika siraran muryoyi ga eh, mazajen su haka ne to banda azumi tunda tana fara maka siriri mai ce ni da dakata lalla kake goga mun jaraba wato da ya zo tana cewa yau me sai ka san sai doya da kwai fita dan mu ba <laughs> ba ruwa wani wani ki cuta da <laughs> magana soyayya da rana babu eh. ba soyayya akwai hadari akwai sittin an kulle ta yi imana to na ta goga ma jaraba gaskiya kaga kuwa yanzu mutanen mu sun da shawal ma ba fiye yi a gaba bala da rasu da maka dai mm, haka ne to shikenan idan ya zama mm. kaga sharɗi na farko ya zama kar ya zama mm. ka dawwamar da kallonka a tare da mata ko tunani mutumin da ya zauna yana ta tunanin abin da ya faru yana ta jin daɗi ya ta ci gaba da tunanin ya fitar da mani mm. kuma shi ya sababa wa kansa wannan kuma ya san in ya tunanin zai fitar da mani sai ka yi ka fara algabar ta malam haka malamin suka faɗa sharaɗi na farko kamar da muka faɗa mutum ya dawwamar da kallonsa ko ya ta tunani mm. to shi kenan zai ka fara in kuma kawai yana ɗan kallo fari ya rinsa ido mm. ko ɗan yi tunani ya rinsa ido saboda ƙarfin sha'awarsa sai mani ya fita to wannan ba za ka yi kafara ba to malam Sharaɗi na biyu mm. ya zama al'adar shi mutum ne mm. idan ya dawwama yana kallo zai fidda mani ya sani mm. ni na san in na kalli mace zan fidda mani sannan kuma na kalla zan yi kafara kawai duk da shi a wannan malamai sun rabu gida biyu suka ce to za a iya ce masa kafara za a iya cewa ba zai kafara ba wanda ya san in ya kalli mace ya dawwamar da kallon zai fidda mani sannan ya kalla ya fitar mm. to wasu ce da fara a maliki wasu ce babu me son karin bayani a yi mm. wannan matsalar mm. zai iya duba cikin alfiki wa alama zahibul arba to malam ita ma wai macen haka ko namiji ita ma haka ita ma ta tabbatar cewa idan ta kalli namiji ko ta yi waye waye sosai ma kuwa za ta fidda mani sannan kuma ta kalle shi Malam duk da rauni an ce mata suna da rauni. Rauni na me? rauni na me? A to an mata suna da rauni malam wai shine duk abin ɗaya ne. a duk ɗaya ne a wajen mada aure a wani rauni ina gaya ma magana ba magana da hukunci ne wannan doka ce ta Allah haka yake saboda haka ya kamata a gane kun ga iya karatun da namu na yanzu za mu gano cewa hatta kalle-kallen YouTube Mm. da ya yake da instagram instagram da, tiktok da shi kansa facebook to wallahi akwai hatsari da ramadan wato idan dai mutum ya san abin da zai taka me yawan sha'awa in ka eh. san za ka je ka kallo abin da za ka fidda mani mm. wallahi sittin tana kanka baka sani ba kuma goma in yayi da wata sittin sittin biyu ta taru <laughs> malam sittin sittin dai a haka magana take to sai watakila wani bai san shi kai wannan haka yake da Allah je ka duba alfiki wa alama zahib bil arba mm. juz'i na daya shafi na ɗari 455 mm. zaka tabbatar da waɗannan maganganu da na gaya maka ya samu gama da to kaga kenan kaga mun maganar akan yadda fitar da mani ko mm, haka ne yana karya me azumi yana karya azumi sannan kuma ya kamata ka gano cewa idan mazi ka fitar da shi shi kuma duk ba halin da ya faru mazi ne ya fita ko kuma mm. mata kai kis mm. kai mata mm. kallon ta kai tunani kai ka ji daɗi ta fitar da mazi ko ta fitar kawai azumin ne ya karye. to malam azumin nan ya karye mutum kuma zai iya shiga ɗaki ya ci abincin ba zai yiwu ba shi ɗin ba zarcewa zai ya ci ka <laughs> fara bi to ai azumin ya karye malam ya karye ai karye wanda ya eh. kai ka balla shi kuma ba za ka ci ba to ai wanda azumin sa zai karye ya ci abinci eh. shine wadda aljinin al'ada ya zo mata. Oh. Jini na zuwa da azar mm. za ki ci gaba da cin abincin kiran ke daɗe. Oh. a wata larura ta kama ka eh. ka karya azumin ka ci abinci to wannan kai ma dai ka karya larura ba ana sana ba mm. za a ci gaba da cin abinci. A'a mm. matafi ne ya je ya dawo da Ramadan zai iya cin abinci. Shi sa ma muke faɗa ana iya saduwa mace da namiji miji da mata a watan Ramadan kuma Allah ya ba su lada. to ta yaya kenan imana ai sadin saduwa aure a watan Ramadan eh. miji da mata kuma Allah ya ba su lada kuma ba su laifi ba malam abin nan kamar akwai dan sarkakiya a ba wani sarkakiya kawai a watan Ramadan a watan Ramadan kuma a watan Ramadan din miji da mata su sadu kuma Allah ya ba su lada kuma ba su laifin komai ba karfe 1 dare da rana karfe 12 <laughs> na rana ko bayan azhar <laughs> to malam ta yaya misali yawwa ita matar mm. idan ya zama jiya ta yi jinin al'ada mm-hmm. yau da rana mm. karfe sha ɗaya ko sha biyu sai jinin ya ɗauki mm. kaga ta samu tsarki kuma za ta mm. ci gaba da cin abincinta shi kuma mijin daga Amerika yake zai taho najeriya ko kuma daga Legas yake zai taho Kano a mota. Saboda tafiyar da zai Allah ya masa sauki ya aji azumi. saboda kare ya sha wahala mm. sai ya aje azumi bai azumi ba a ranar saboda tafiya mm. sai ya zo ya dawo yana isa Kano gidansa mm. da la'asar ya zo ga mata ta gama jinin al'ada mata yi wanka eh. sai su shiga ɗaki su abin da za su yi babu komai a kan to idan ta masa waya fa ta ce na gama ya ce to zan biyo jirgi <laughs> kamar ya zai biyo jirgi ita ta ce ya shi abinda za mu duba eh. mu eh. za mu ba wato fatawa eh. shin ya aji azumi saboda tafiyar da ya ne abinda ne ma ne idan ya aji saboda wannan tafiyar to shi kenan sai ya zo sai su saduwar su amma ita a shi aji azumi mm. a yayin tafiya an mm. ce an so mm. mutumin da zai sha wahala a tafiyar. Eh. To ya aji azumi shi ya fi alkhairi. Mm-hmm, mm-hmm. Idan kuma ya zama ba za ka sha wahala ba, mm. yin azumin shi ne ya fi alkhairi. To amma kaga wanda zai hawo jirgi daga mm. nan zuwa Legas mm. magana ta gaskiya. Eh. Ni dai duk da dai ban taɓa hawa jirgin ka taɓa hawa jirgi ne? Malam, na dai ja na leda. <laughs> to ai wata ran dai ina gare ya ga ko ka san kwanan bayan wani an ce wai zai to kawai su yayi aikin a caba a can kudu eh. ya biya kuɗin jirgi wallahi ni ma biya zan wallahi ya biya kudin jirgi yace yan wasa su zo ka zo ha biyu yace to hi gidan gaba zai shiga kuma wallahi ya ni wallahi aka dauki aka tafi kai a kawai shi fara hawa jirgi ya yi kokari wallahi ya bar tarihi ma to kaga ya kamata mu dima ka hau ka je yadda ake ji ni eh, na ni ma zan hau amma za ka ma addu'a ko saboda an ce an shiga sallama aiki eh, eh to gaskiya mun je <laughs> sai dai saranda Allah ya sa mu dace to kaga kenan mm. in mutum zai hawo jirgi ya to mm. ai wato bi sha wahala ba da zai da zai ki da zai azumin da shi mm. to kaga anan waɗannan za su me za su iya saduwa za su idan ya zama ta haka eh. gaskiya ne to wannan kenan mm. to kaga yanzu misali can mun magana cewa duk mutumin da ya zo ya sadu da mace mm. ba a san ranta ba mm-hmm. ba ta da yadda ta iya ka tirsasa ta ka sadu da ita ko tana bacci ka sadu da ita ita kawai rama azumin za ta yi ɗaya za ta rama kai kuma mm. kai guda ɗari da ashirin nata kenan ba dole kai nata haka nan mutumin da ya zama yana bacci mm. ka lallaɓo kai wai dan ka karya masa azumi mm. ka ɗebo ruwa mai sanyi ka fasa a haifiya wata kar ka ɗiya eh. ya mai a baki eh. shi kuma yana talasa eh. ya sha yana sha to shi ma wannan sai ka yi masa kafarar wannan azumin da ya kai shi ya sha Allah ya shayar da shi kin. Allah ya shayar da shi amma sai ya rama daya saboda wannan la yakbalun niya ba wani baya iya daukewa <coughs> Allah ka ai ka fahimta na fahimta haka nan mutum ya zo ya wa mutum dabara ya ciyar da shi abinci mm. da Ramadan mm. to wannan <coughs> abin da yake nunawa mm. wanda duk ya ciyar da kai ko ya tursasa ka karya azumi shine laifin yana wuyansa hakanan matar da ta zo ta yaudari mijinta mm. yana bacci kawai ya ji ta lalibe shi har ya sadu da ita da ramadan mm. ita ce za ta yi kafarar ta mm. sannan ta kafarar wa nasa sai ta yi kafarar nasa to wannan haka yake eh to daga cikin abin da yake sawa ai kafara kafara a eh. malikiya shine ikhrajul qayu fitar da amai mutum ya kakaro amai yana sani oho aman ya cika baki ko bai cika ba eh. in dai kai ka kirkiro aman da kanka eh. sai ka yi kafara eh sannan kuma sai ka rama azumi ai haka magana take tabbata Malam duk da mutum ya yi amai kuma ya ji yunwa hmm. sai ya yi kafara. Sai ya yi amma waman galaba alaihi alqayu hmm. wanda kuma haman ne ya zo da kansa. Eh ya zo da kansa. Eh an fahimta mm-hmm. to azuminsa wato bai lalace ba sai dai idan wani aman da ya zo baki ya koma cikinsa mm. mm-hmm. eh domin ah, ina ga hadisi ma ya zo cewa wa minista ka amdan kadi mm-hmm. wa man galaba alaihi fa la shay alaihi eh, au kama qala alaihi salatu wasalam to kaga kenan to shi yasa amai in ka to ya to mm. ka zubar da shi in shi da kansa ya to hmm. shi in kai ka kakalo ka fara in kuma aman da ya zo da kansa da ya zo ya zo baki oh ana haka din nan sai ya hmm. koma azumi ya lalace sannan kuma a fannin azumi abin da ya kamata mu gano majina akwai wani dabara sai ya tara yau a bakinsa saboda wai zai samu sanyi makogwaro eh, to in ya zama ka tara yau a ah, a baki a baki ka haɗi ba komai a kanka kai ma ba komai so tunda naka ne wani lokacin ma ba zai tare ba ma eh to in kuma wani ya zo ya ce barin zuba ma yau yau nawa eh barin zuba miki ko ke mata ta danki tunda an ce kar wani wani zai ce hmm. Allah zubo min ya waɗannan nakin dan da saba kogoro eh. to eh, ya ke cewa hada ka fara kai ma duk da na kauna ne eh ko na ko na ko na ke ne abu na gaba da ke jawo ka fara eh. da ramuwa shine wato wucewar ruwa abu mai ruwa ta makogaru, min fammin aw udunin aw ainun duk abin da ya shiga ta hanci mm. ta ido mm. ta baki mm. ta kunne ya biyo ta makogaru ya shiga kuma aka yi shi ana sani sai an yi kafara malam wani idan yi alwala kullum sai ya dan zuba ruwa a bakin sa ya sha gunturon alwala a cikin ramadan <laughs> malam sai saba ti ci gaba da shan wannan ruwan alwala da gaske ake haka koko eh, da gaske Allah an ce ai to ai sai ya shanye eh idan ya tashi dama yana alwala zai ci na ai la'asar ne yana sa sanyin zuciya to har ma ya zama masa jiki ma. Danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Aminu Kano TV ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa. don sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu.